Nigerian military is still within control. The leadership are still firmly in charge. Dagewa da kakakin rundunar sojin Najeriya manja janar Chris Olukolade ke yi na nuna rundunar na da cikakken jagoranci kan dakarunta da ƙara nema dakarun goyon baya daga 'yan Najeriya bai dakatar da zarge-zarge ba. Da hakan ke kalawa manyan jami'an soja da wasu 'yan siyasa alhakin fitinar da ta dagula arewa maso gabashin Najeriya. Mai shiga tsakani don karɓo matan Chibok daga dajin Sambisa Stephen Davis ke zargin tsohon hafsan hafsoshin soja janar ke Ihejire. hijirika da tallafawa Boko Haram. Take dai Ejirika yi abun nan da Hausawa ke cewa huce haushin zargin kan yin zomo ba makashin ba inda ya ciki tsohon minista Nasiru El Rufa'i da yaya ta zargin. Haka nan dai ya ba da shawarin a cafko tsohon gwamnan Borno alimadu Sharif da nuna shi ma yana da hannu dumu-dumu a raya Boko Haram. Takimu da shari'a zanta da manema labaru a Abuja ya ce Davis bai masa adalci ba kuma zai kai shi kara kotu a Burtaniya. Wannan labarin zancen banza ne. In gaskiya ne kuma da ya bincikensa na Najeriya zai faɗa bincikensa ba zai gudu ya je Australia ba ne. Mutanen Borno ba abin da ba su yi mini ba. Sun zabe ni sanata so uku. Sun zabe ni gwamna so biyu. Yau Borno tana cikin matsala. Siyasar nan da nake nan ba don kai na ba nake saboda al'umman Borno. a ganina na je na yi siyasa da gwamnatin tarayya zan samu bakin magana in jin roke gwamnati duk da sani na na kasan su taimaki kasan mu fita a cikin wannan masifan da muke ciki. Akwai wasu mutane waɗanda suke ganin ka wani mutum ne wanda in ba sun zo kusa da kai ba kamar suna shakkar ka. Suna ganin kai wani mutum ne mai ban tsoro kuma in ka zo ɗaukar mataki baka wasa. Shin me za ka ce musu? To yanzu dai gashi Allah ya sada mu for the first time. Kun ga wani irin mutane wani irin zama muke yi da jama'ana. A darduma muke zama a kasa da jama'ana shine rayuwana. Mutane ne kasan wanda baka san shi ba. Duk abin da zaka iya ka faɗa a kan shi. Garin baka sani ba zaka iya faɗa. Amma kasan mutum kai ne zaka zama shadan mutumin na yi imani da kun zo kun same ni a gina ɗin ba ku yi za ku same ni aka ba dalili ina <laughs> zaune ne da kasa jama'a na ko da kowa yana nan muna hiran mun gama cin abinci kenan kuka zo duk jama'an da kuka gani na haka muke cin abinci mu kullum yau bature yake cewa perception wanda baka san shi ba perception is very difficult to erase domin abu ne tunaninsa ne haka bai sani ba amma duk da kamar yadda Allah ya sa da mu yau wani ma haka in ya sada zai ce ah, amma abin da ake fada kan mutumin nan fa ba mutumin nan ba haka yake ba al'umma za su yi maka shada shugaba jonathan dai ya taba cewa yan boko haram sun kutsa gwamnatinsa sai dai da aka nemi karin haske sai ya ce ba wai yana nufin a majalisar ministocinsa ba a'a a cikin faffadar gwamnati tunda an taba tsare wani sanata da wannan zargin nasiru da ma'il hikaya muryar amurka daga abuja najeriya